jam'iyyar ta apc da ke zaman babbar jam'iyyar hamayya a jihar ta jigawa ta yi zargin cewa ƙananan hukumomi a jihar sun kasance tamkar wasu sassa ne na ofishin gwamnan jihar honorable nasiru garba ɗanti na ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar ta apc a jihar jigawa babu wani shugaban ƙaramar hukumar zai ce ana ba shi kuɗinsa ya je ya yi aiki na watakila alkawarin da nawa mutane ko kuma abubuwan da nake ganin ya cancanta a jihar jigawa saboda za a ga daga gidan gwamnati ne za a ce kowace karamar hukuma a sai mota guda biyar misali a ba ciyaman a ba sakatare a ba mataimaki a ba sifika a yawaye sai a tattaro biyar sau 27 ka lissafa sai a cewa mutum ɗaya tafi ka je ka yi supply din motocin nan maganar ita ce ba wai abin da mutanen suke bukata ba a'a a yadda gwamnatin take so ta kashe kuɗi saboda haka a jihar jigawa maganar mamu dan jigawa ya ce wai ƙananan hukumomi na tafikar da mulkinsu ko kuma na tafikar da tsarin kashe kuɗinsu wanda ya daidai da tsarin mulki wannan abin da duk wanda zai faɗa sai mu ce almara ce Dama dai kungiyar ƙananan hukumomi ta Najeriya ta daɗe tana kwarmato kan abin da ta kira hana ruwa gudu da ta ce gwamnoni na yi game da sha'anin tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi. Kwamarad Ibrahim Khalil shine shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya. Tun daga 1999 da aka fara demokuraɗiyyar nan muka gano akwai gibi akan tsarin ƙananan hukumomi muna magana ne akan shi mutumin da yake karkara wanda gwamnonin nan ba su ɗauke shi a bakin komai ba to amma alhaji salisu sale indirawa da ke zaman kwamishinan ƙananan hukumomi a jihar ta jigawa ya musanta zargin da apc ke yi da kuma fahimtar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin ta najeriya a jihar jigawa shugabannin ƙananan hukumomi suna cin gashin kansu yayin da shi kwamishinan kuɗi ya dawo daga karɓo kasan arzikin ƙasa na wata to yana kawa da an ware na shugabannin ƙananan hukumomi su ma za a tura musu kuɗin su kai tsaye zuwa asusunsu ta wannan hanya da ake yi na biya ta yanar gizo wato e-payment kuma da an kai musu kuɗin su ya rage ruwan su su tunanin me jama'ar su suke so tunda da daman ka sani kowace hukuma a ƙarshen shekara suna yin kasafi na irin bukatun jama'ar su kawai abin da suke suna turowa da ayyukansu mu kuma tura hukumar due process a tabbatar ayyukan nan nasu suna kan ka'ida idan an kai due process sun gama tantancewa za su turo mana sai mu tura musu sai su je su bada aikin su Alhaji Salisu Sale Indrawa kenan kwamishinan kananan hukumomi na jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria